kuma Allah ya saka mana alƙali da alkhairi za mu ci gaba da mishi addu'a insha Allah Yan kasuwar dai da suka hada da maza da mata sun ce tun gurbin kasuwar na gona ko ma daji suka fara gudanar da kasuwanci kafin karamar hukumar Bari da yankin ke karkashinta ta bullo don kula da kasuwar bayan waje ya bunkasa. Wata rana kwatsam kamar yadda muka taba kawo labari sai karamar hukumar ta turo motocin rushe gine-gine ta ruguje kasuwar da zummar gina sabuwa, inda daga bisani aka damka wani kamfani Shape Ideas aikin gina kasuwar da hakan zai sa sam asalin 'yan kasuwar ba za su samu shagunansu ba. bayan yanke hukuncin dakatar da ginin shugaban 'yan kasuwar alhaji sa'idu abdullahi ya ce nasara ta zama tamkar maida masu haƙi kayansu ne akalla mun buɗe ta akan matsayin kasuwar ƙauye ma'ana haka take buɗe matsayin gona aka buɗa ta to mu kuma Allah ya kaddali kasuwar nan ta rayu wato misali a tun tana ainihin gona ɗinta aka zo aka yi yan rumfuna rumfuna haka dai har ita local government ta shigo ta ga cewa wuri ya rayu don mu yan kasuwa mun rayar da wuri ta zo ta yanka mana ainihin wurare kuma ta ainihin kita mana shirɗa cewa mu biya aka yanka ma wani mutum shago shi ya gina shi da kansu suka kawo mana plan kuma muka biya kuɗi aka ba mu receipt mun sha tsakanin shekara biyar da hudu muna roƙo a ba mu takardun mu kamar yadda aka ma waɗanci na farko eh. amma abin da ke faruwa aka waya gari kawai ba wani sanarwa ba komai aka zo aka samu mutanen mutane na tsaka aka rinka shiga da mota na turan kayan jama'a to ta wannan bangare jama'a aka rushe musu kasuwa babu sanarwa babu komai jama'a sun yi asara ba kaɗan ba to nan kuma mun girma su da hukuma mun san akwai doka Lauyan masu shigar da kara Sani Sajo ya zayyana gina kasuwar ba da hannun 'yan kasuwar ba ya saba wa dokokin mallakar ƙasa. Kotu ta ba da umarni cewa da Buwari da chairman na Buwari Area Council da Buwari Area Council da ita matar da kamfaninta da suke a ginin kasuwar gadan-gadan an dakatar da su daga yin wannan aikin. Kuma muhimmancin dakatar da su shine domin wannan shari'a da take gaban kotu ta samu tafiya ba wani tashin hankali ba wani uh, tarnaki a cikinta uh, abin da ya sa kotu dakatar da su kenan saboda haka ba za su ƙara yin wani aiki ba har sai lokacin da muka saurari wata buƙatar da ake kira motion on notice wadda already tana a gaban wannan kotun mai adalci. Har yanzu dai 'yan kasuwar na rakuɓe a sauran gefen filin kasuwar da aka ruguje suna kasa kaya kamar 'yan cirani. tsadar kasuwanni a Abuja ko hayar shaguna kan sa kaya na zama masu ɗan karen tsada in an kwatanta da wasu sassa waje da ƙoƙuwar babban birnin. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.